DW. Amsoshin takardunku. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin amsoshin takardunku, shirin da ke zo muku daga nan sashen Hausa na DW. kamar kullum dai shirin ma a wannan lokacin ya yi ƙoƙari ne na amsa tambayoyin wasu daga cikin masu sauraronmu. kuma tambaya ta farko taka ce mai nasara nasarawan funtuwa a Najeriya. Da ya nemi sanin ko menene karin magana ina aka samo karin magana a al'adar bahaushe ko karin magana na da tasiri a harshen hausa? Da fatan za a kasance da mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. madalla. To za mu soma da tambayar mai nasara nasara funtuwa wanda ke cewa ina aka samo karin magana a al'adar bahaushe. To don wannan ne wakilinmu ibrahim Yakubu ya miƙa tambayar hannun Malam Ishaq Idris Gwibi, malami a sashen nazarin harsuna na kwalejin Polytechnic da ke jihar Kaduna a arewacin Najeriya. Da farko dai malamin ya ce idan aka ce karin magana akwai buƙatar a duba ra'ayoyi da ma'abota ilimi a ɓangaren hausa suka bayar a cikin littattafansu kuma nan ma dai malam ishaq ya yi bayanin ma'anar karin magana la'akari da yadda wasu daga cikin ma'abota ilimin harsunan hausan suka bayyana a rubuce-rubucensu ga kuma cikakken bayanin da yi wa wakilinmu a hirar da suka yi Barfa da Farfesa Abdulkadir Dan Gambo a littafin na rabe-raben Adamu Hausa sabon tsari wallafar Amana Publishers shekarar 2008 shafi na 67 sakin layi na farko da yake bayani cewa hikima da sarrafa harshe ya ce karin magana dabara ce ta dunkulle magana mai yawa a cikin zance ko 'yan kalmomi kaɗan cikin hikima karin magana yawanci kamar yadda farsa faɗa yana da ɓare biyu ɓare na farko yana yin jimlataccen bayani ko furici na wata manufa ɓare na biyu ko yana yin sharhi ko ƙarin bayani kan abin da ɓare na farko ya faɗa misali garin daɗi na nesa bari na biyu in ta leƙa masai shi ko yakubu musa muhammad a nasa littafin mai suna adabin hausa ɗab'in kamfanin buga littafai na jami'ar amadu bello da ke zaria a shafi na hamsin da tara babi na uku cewa kowane harshe na duniya iya da salon maganarsa dan harsuna suna da karin magana waɗansu ba su da shi hausa tana ɗaya daga cikin harshe na duniya da allah ya yi mata baiwa da karin magana ya ƙada cewa shi karin magana wata ‘yar gajeruwar jimla ce ta hikima wata ƙunshin ma'ana mai yawa in za a tsaya a yi bayaninta kuma yakan ƙara wa salon magana daɗi da armashi yakan nuna gwanintar iya maganar mai magana kuma ya sa mai tsoron magana rashin ƙosa da zancen da kake gaya masa. Da fatan an gamsu da wannan bayani, to dangane da hikima ko fa'idan yin karin magana da ma mazauninsa a al'ada ta malam bahaushe kuwa, malamin ya kuma yin nazari inda ya koro bayani kamar yadda za a ji. Yawwa, ai kusan mun ce hikima ce. wani ba ka fito fili ka ce ya hatara ba ba maki muna mubi wani ya zo yana so eh, yana so ka tobara ko na abu sai a ce ka hankali kake jifa da mutum a sama fa ka gani to zai hatara cewa eh magana da ya fara ya maza ya dena ko wancan sakon ne cewa kaga shi ma ilimi ne cewa ganganci haihuwa da damuna kaga wani sako ake isarwa cewa ka gani a takeice ka in ba mutum ya yi zurfi ya san me ake nufi ba ba zai baka ma'anan ba amma mai hankali mai basira wanda ya san abin da kenan nan da zai ci aga abin da ake faɗi da sauransu kuma ga yanzu ma an samu ƙari da yawanci na ga malamai sa ta faɗa kan wasu karin magana ake fan da su cewa an ce gwari kin san Allah ta shiga ga gida ga gida da sauransu ko kuma a ce mutuwa almuru kai ka mutu nan baka ci ba ba a kwashe ba can kai ka an kwashe malamai sa ta magana kan irin wannan shakar magana shakar magana ne kamar nan maguzanci ko kuma dai suka saba ma addini so kaga tasirin da har makar magana ke amma suke zama suke ca tsama wannan tsama wanda makamantan su so aka hikima ce sarrafa harshe duk zaga falsafa ce hanya ce ta isar da sako yan magana kilka ban su professor suka bayani To haka yake, anan kuma bari mu ji ma'anar wannan karin magana Wai shin me ake nufi da ganganci haihuwa da damina? Ga malam da ƙarin bayani. Karin magana ne na Bahaushe, abin da ke faruwa shine bahaushe da damuna ne ya fi kusan talaucewa lokacin ake zuwa gona ko bukukuwa ke sa kaga bisa da damuna sai sa da an samu amfanin gona su haka idan ya zama cewa an haihu da damuna to kusan ya shiga uku domin lokaci ana kokarin alkinta ana kokarin aikin amfanin gona za a kusan in ba masu zuwa kasuwanni irin misali irin kasuwan mako mako ba za ga diyoci gaskiya mutumin da yake kauye manomi da damuna ya fi talauci sau da kisa ke cewa in haihu lokacin to ya shiga uku domin haihuwa ba karamin hidima ba ce ba karamin sha'ani ba ne na ya samu kuɗin yi da damuna kaban biki ne shi ma ya ce ai gangaci ne biki da damuna diyonci kaka an riga an samu an tattara kayayyaki da su makamantansu an samu arziki an hakita amfanin gona an kai gida za a iya sai da shi a fitar da shi a siyar a hidiman da za a yi wannan kar magana ne na hausawa To kafin mai sallama da malamin ne muka nemi jin yadda ake iya amfani da karin magana wajen isar da sako ba tare da an ɓata lokaci ba ga abin da yake cewa. Yawwa ai kusan mun ce hikima ce wani ba ka fito fili ka ce ya hatara ba ba maki muna mu biyu wani yazo yana so eh, yana so ka tobara ko na abu sai a ce ka hankali kake jifa da mutum a sama fa ka gani to zai hattara cewa eh magana da ya fara ya maza ya daina ko wancan sakon ne cewa kaga shi ma ilimi ne cewa ganganci haihuwa da damuna kaga wani sako ke isarwa cewa ka gani a takaice haka in ba mutum ya yi zurfi ya san me ake nufi ba ba zai baka ma'anan ba amma mai hankali mai basira wanda ya san abin da kenan nan da zanga ci a ga abin da ake faɗi da sauransu kuma ga yanzu ma an samu ƙari da yawanci na ga malamai sa ta faɗa kan wasu karin magana ake da su cewa an ce gwari kin san Allah ta shiga ga gida ga gida da sauransu ko kuma a ce mutuwa almuru kai ka mutu nan baka ci ba ba a kwashe ba can kai ka an kwashe malamai sa ta magana kan irin wannan karin magana cewa karin magana ne ka wannan maguzanci ko kuma dai suka saba mu addini so kaga tasirin da har ma karin magana ke hamala suke zama suke cewa tsama wannan tsama wanda makamantan su so aka hikima ce sarrafa harshe duk zaga falsafa ce hanya ce ta isar da sako yan magana ban su professor suka bayani madalla an gaida malam ishaq idris gwebe malami a sashen nazarin harsuna na kwalejin polytechnic da ke jihar kaduna nigeria da daula da ba ta ɗorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire